masu sauraron mu a daidai wannan lokaci barkan mu da kasancewa a cikin wannan littafi mai suna magajin Woodba force na ɗaya wanda dr abdullahi ibrahim muhammad ya wallafa ne kuma muhammad umar kai gama zan karanto amma ba a yadda a sarrafa wannan littafi ta kowace siga ba ba tare da yarjewar marubucin ba za mu shiga cikin labarin mawallafin ya fara da cewa an yi wani katafarin tsauni akan doron ƙasa na biyu wanda saboda tsabagen tsayinsa ba a iya hango sa idan ka ɗaga kai sai dai ka hango sa ya haɗe da gajimare akwai wani kakkauran hazo kewaye da wannan tsauni wanda a kowane lokaci ke hana rana isa kansa babu abin da kake ji sai kukan muggan namun dawa da ƙara farauta sama da shekaru dubu babu wani mahaluki da ya gangancin kusantar wannan tsauni amma bisa mamaki a daidai wannan lokaci waɗansu mutane ne guda uku ke ta tafka gudu a can kololuwar saman wannan tsauni biyu daga cikin su sanye suke da jan silke sannan kuma haye suke kan ingarman doki fasalin danda ɗaya kuma wanda shine na tsakiyar su yana sanye da silke ruwan ƙasa akan ingarman doki fasalin danda a kawal kana ganin su ka san akwai gajiya da raunuka a tattare da su amma kuma a lokaci guda haɗe da wannan gajiya akwai dagiya da kafiya irin ta mutanen farko wata ta sa ko kaɗan wannan gajiyawa Bata sa sun rage azabar gudun da suke ba suna cikin tafka gudu na bangaren daman ya dubi na tsakiyar baki bushe ce shugaba suna gab da cin mana me ya kamata mu yi yana faɗar wannan magana yana juya kansa baya yana duban hanya duk da kasancewar dukkanin fuskokin waɗannan sadaukai uku a rufe suke amma daidai wajen idanunsu a buɗe yake mutum biyun da ke gefen idanunsa a buɗe suke sai kuma na tsakiyar tasu wanda duk da azabar gudun da suke amma idanunsa a rufe suke a cikin idanun na bangaren dama akwai hoton takobi wanda ya maye gurbin bakin idan shugaban tafiyar wanda ke tsakiya idan sa rufe yake saboda haka babu damar ganin me ke ciki amma na gefen hagun idanun sa bude suke kuma za ka iya cewa sun fi kama da na mutane idan ka ɗauke wani haske da suke fitarwa a duk sanda ya ratsa ta cikin duhu kamar yadda na mage suke da daddare shugaban nasu ya ajiye zuciya ya ce na yanke shawara wannan izza zan yi amfani da ita ina da bukatar zuwa sanda rana za ta faɗi ya nuna wani kogon dutse da ba shi da nisa daga inda suke ce za ku iya kare kogon can daga ƙururu shida har zuwa wannan lokaci nan take suka haɗa baki suka ce an gama shugaba Ba bajima suka karaso wajen wannan kogo da ya nuna inda ba tare da bata lokaci bai shige ciki kai tsaye su kuma waɗannan mutum biyu da ke gefensa suka tsaya a bakin kogon kallo ɗaya tak za ka yi wa yanayin tsayawar da suka yi kasancewa babu wanda a cikin su yake da niyyar daga kafa daga bakin wannan kogo in inda yana da ragowar numfashi ba daɗewa waɗansu mutane uku suka bayyana a bakin wannan kogo kamar an cillo su daga sama kana jin irin iskar da ke tashi daga jikinsu ka san akwai sarauta a cikinta sarauta da izza irin ta sarakunan farko kallon farko za ka yi tunanin waɗannan mutane uku malamai ne sanye da bakakken kaya amma idan ka lura sosai za ka gane cewa kayan jikin nasu azali ba wai bakake ba ne suna da bakakin idanu guda biyu wanda babu ko dusan a ciki saboda tsananin bakin idanun shine ya sa kayan nasu da duk abin da ke kewaye da su ya koma baki kallo ɗaya kacal za ka ko da kwa daga nesa ne ka gane cewa waɗannan idanu na musamman ne gaba ɗaya farin cikin idan ya juye ya koma baki wulin ta yadda idan ka kalli idan ba abin da za ka gani sai baki wannan bakin ido shi ake wa lakabi da ururu tsawon lokaci babu abin da ke faruwa tsakanin sassan biyu sai kallon kallo kafin daga bisani ɗaya daga cikin masu baƙaƙen idanuwan ya dubi waɗannan mutum biyu da ke tsaye a bakin kogon cikin izgili ya ce shekaru goma kenan kuna gudu sai ya kuka ga dama kuka tsaya <laughs> ba na buƙatar na ji dalilin tsayuwarku don ba shi da wani muhimmanci abu ɗaya da na sani shine da tsayo ku a nan da kasancewar yau za ku ziyarci lahira kaf abubuwa ne wanda haka sarki dumaƙisu kuira sa a yi ambata za su faru wannan ita ce magana ta ƙarshe da ta faru tsakanin waɗannan bangarori guda biyu kafin daga bisani a zababben yaƙi ya kaure tsakaninsu ma'abota baƙaƙen idanuwan suka tafa hannayensu tare da kiran baƙaƙen dalasmai lamarin da ya sa wani baƙin haske fara fita daga idanunsu a wani salo mai ban mamaki hasken ya fita burtu kamar an jefa mashi ya tunkari bakin koba a ɗaya ɓangaren salokan guda biyu suka ja tunga mai zanen takobi a ido ya zura hannayensa a cikin idanunsa ya zaro takuba biyu na haske daga ciki abin mamaki sai takuban suka juye suka koma na jan karfe ya tsalle kare bakin hasken da tunkaro su shi mai idan magen ƙawanyen wuta ce ta kewaye shi ya kira wasu dalasimai wanda suka sa wuta ta fara ruruwa tana sama sannan ta juye zuwa ƙawanya ƙawanya sama da dubu suna kewaye shi yana nuna musu bakakin idanuwan da hannu kawanyan wutar ta kansu tana ruruwa nan fa yaki mai tsanani ya kaure wanda ya shafe dogon lokaci yana afkuwa saboda tsananin azabar wannan yaki babu wata halitta da ta kara rayuwa a wannan yanki shi ko wannan tsauni sun baje shi kamar ba a taɓa yinsa ba bayan an gama mutum ɗaya ne katalera a cikinsu wanda ake kira da suna uzunu ururu sarki dul ururu ya sa aka ɗauko uzunu ururu a sume aka dawo da shi fadar doron ƙasa na biyu bayan ya farfado ya bayyana sarki dul ururu sarki bisa doron ƙasa ta bi cewa mutumin da ya shiga cikin kogon kafin a fara fafatawar ya bar wata takobi bayan mutuwarsa ya bayyana cewa bangaren takobin guda akwai rubutu wanda ya kasa karantawa sarki dul ururu ya tambaye shi ko me yasa bai ɗauko takobin ba inda ya bayyana masa cewa ya yi ƙoƙarin hakan amma yana kusantar ta sai ta juye zuwa wani ɗan ƙaramin littafi wanda bai fi girman hannu ba wujud ya ci gaba da cewa ko da na kusanci littafin zai fara haske sannan daga bisani ya buɗe shafinsa na farko na ga wasu rubuce-rubuce da aka yi da jini kuma na ji wasu maganganu masu kama da raɗa suna tashi daga ciki ko da uzun ya zo na azancansa sai ya shiru yana kallon ƙasa cikin alhini kamar yana jimamin faɗar abu na gaba tande numfasa ya ce ina ƙara matsa kusa da littafin ya ɓace ɓat tunda wannan al'amari ya faru uzun ya shiga halwan neman izza tsawon shekaru masu yawa har sai da aka manta da shi abin mamaki babu wanda ya san ya aka wannan labari ya bazu ko ina faɗin duniya wasu su ce hikayar littafi wasu su ce hikayar takobi wasu su ce hikayar littafin takobi haka dai magana ta ci gaba da yaduwa a tsakanin al'umma shekara bayan shekara sama da shekaru dubu sun wuce da dama daga cikin mutanen da suka rayu a wancan zamani sun daɗe da mutuwa amma labarin littafin takobin yana nan yana zuciyar mutane uzuna kururu na fitowa daga halwar izzar da ya shiga ya jagoranci wani yaƙi tsakanin ƙabilarsa da jama'ar doron ƙasa na bakwai yakin da ya haɗa har da sauran ƙasashe da dama wasu suna goyon bayan kururu wasu kuma suna goyon bayan al'ummar doron ƙasa ta bakwai a ɗaya daga cikin ƙauyukan da ke ƙasa ta uku sashen arewa wadda ake wa lakabi da kanyo da dama daga jama'ar wannan gari sun ziyarci wannan yaƙi da wakana kuma akai sa'a da dama sun dawo gida bayan kammala yakin to amma duk da haka duk fuskar wanda ka kalla a cikin wannan gari za ka ga babu annuri kwata-kwata a tattare da ita duk da cewa da dama daga cikinsu iyalansu sun dawo ba wani abu ne janyo hakan ba illa abin da ya faru da wannan jarumi bayan dawowarsu daga wannan yaki wannan ko ba wani abu bane illa cewa kwanaki kaɗan waɗannan mutane da suka dawo suka fara mutuwa ba tare da wani cikakken dalili ba hasali ma da dama babu wani ciwo na zahiri a cikinsu kafin ka ce mai wannan sama da rabin waɗanda suka dawo sun isa lahira hakan yasa tun da aka fara sallar jana'iza da binne gawawaki bayan isha ba a daina ba sai zuwa kusan kitowa alfitar ana cikin wannan hali wani mai shala cikin wannan gari har kan wani doki samfurin kili ya fara zagaya kwararo kwararo yana cewa sako daga sarki sarki ya aiko ni ya ce a gaya muku ku daina taɓa jikin waɗanda suka dawo daga yaƙi da fatan domin akwai matukar yiwuwar cewa da abin da yake kashe su za a iya ɗaukarsa ta hanyar taɓa ko kuma ta hanyar cuɗanya a wannan gari a cikin waɗannan fuskoki masu cike da juyayi da bakin cikin rabuwa da masoyansu akwai wani yaro wankan tarwaɗa dogo mai cike da kamala yana ɗaure da jan kyalle a saman kansa wanda ya zagayo ta gaban goshinsa duk da fuskarsa na nuna yarinta amma kallo ɗaya za ka masa ka gano cewa a tattare da shi akwai kwarjini dauke yake da wata mace wadda yake rike da ita cikin yanayi na tsananin kula da kaffa kaffa tafe yake yana sassarfa cikin keta mutane idanunsa sama yana hange hange tamkar wanda ke neman wani abu da ya rasa wanda kuma in bai samu ba rayuwarsa za ta iya tagayyara duba ɗaya tak in kai masa ka san cewa yana cikin damuwa daga gani wannan marar lafiya da ke bayansa wata ce ta kusa da shi tuni duhu ya fara yi sanda ya isa wata 'yan rumfa da ke kudu maso gabashin ƙauyen inda ya tadda wani ɗan tsoho a ciki ya dan duka kaɗan ya sallama sannan a wata murya mai cike da kwarjini ya fara bayani da sauri da sauri barka da yamma baban mai magani baba ta na kawo na fatan ko za ka iya taimakonta kaga ko rauni ɗaya baba a jikin ta tana numfashi kuma bugawa zuciyarta daidai yake amma bisa mamaki ta ki farkawa ta buɗe idanunta na zagaye dukkanin wajen wani mai magani a wannan ƙauye amma babu wanda ya iya mata wani abu yanzu kai ne na ƙarshe da ka rage dan Allah ka taimake ni ita kadai ce ta rage mu nan da nan wannan dan tsoho mai yawan farin gashi a fuska da ka ya dauko yar fitila a tabalbal ya kunna saboda duhun da gari ya fare sannan ya dan duka ya fito waje ta cikin yar kofar shagon inda ya nufi wannan saurayi yana zuwa bai yi wata wata ba ya dubi matar wadda ke bayan saurayin ya mika hannu ya buɗe idananta nan take a fili jikinsa ya mutu saboda da kyar ya iya dago kai ya dubi saurayin cikin yanayin tausayi gami da cewa dan saurayi ya sunanka saurayin ya amsa cikin ladabi suna na armadjin. tsohon ya ci gaba da cewa armat hakika yau na duba marasa lafiya da dama kuma mafi yawa dan ragowar wannan mummunan yaƙi ne to amma kusan da yawan waɗanda na gani haka suke ba ciwo ba rauni ba buguwa amma ba su san inda hankalin suke ba yana cikin magana ya ɗanyi shiru kamar yana tunani kafin daga bisani ya isa ga wannan mata ya duka ya ƙara buɗe idan ta sannan kuma bakinta ya ɗauko ta yar fitila ya haska kunnanta sannan wani dogon numfashi gami da duban armad ya ce armad kake ko wannan saurayi ya kaɗa kai tsohon ya ci gaba da cewa gaskiya kai haƙuri armad babu abin da zan iya irin wannan cuta a littafi kaɗai na taɓa ganinta abinda kawai na sani shine tana da alaƙa da ororo kuma dai ya sani na mutum ɗaya ne da na sani zai iya wani abu a kai a duk faɗin doron wannan ƙasa ta uku yana faɗar haka ya nemi waje ya zauna kusa da arman sannan ya ci gaba da cewa to amma wannan mutum da na sani ba ni da cikakken masaniya ko zai iya ko ba zai iya ba sannan ko zai iya sai ya ga dama kuma ba ya taɓa taimako a banza sannan kuma tunkararsa abu ne mai matuƙar hatsari tunda shi mutum ne wanda ba a san shi akan taimakon mutane ba tun kafin wannan tsoho ya gama rufe baki da ya zabura cikin zafin nama ya miƙe gami da cewa ko ina ne kuma kowane ne ka gaya min zan tunkare shi in dai akwai yiwuwar mahaifiyata za ta iya samun sauki ta hanyarsa tsohon ya shiru yana kallon ahmad fuska cike da jimami kafin daga bisani ya girgiza kai game da cewa sunansa sarkin duba abul babara kuma ina kyautata zaton kasan inda za ka same shi da jin haka armad da mike zumbar game da yin godiya ga wannan tsoho kan ka ce meye wannan tunda armad ya sallama da wannan mutum ya kuma doshi inda sarkin duba yake ya kusa kulewa ya jiyo muryar wannan tsohon ya nema masa magana ka kula ba komai ya gaya ma za ka yadda ba armad bai iya bashi amsa ba saboda sauri da yake sai kawai ɗago masa hannu da yi wannan saurayi da ya kira kansa da suna jin yaro ne ɗan kimanin shekaru sha bakwai kafa huɗu a tsaye wani abu guda shi ne wannan yaro yana da kyawun fuska sosai ta yadda a ganin ka da shi na farko za ka iya kuskuren cewa wannan yaro ba mutum ba ne ɗaya ne kurum daga cikin manyan 'ya'yan aljanu duk da rigar jikinsa na da ɗan faɗi amma murɗaɗɗen ginin jikinsa sai da ya bayyana duk da haka yana sanye da kayan da ya fi so wato farar riga yar shara zuwa ƙugu mara faɗi sosai sai kuma bakin wando wanda ba shi da faɗi zuwa idan sa sannan kuma kamar kullum yana tare da wani jan kyalle da yake ɗaure kai da shi zuwa wajen abul babara don neman magani abu ne wanda aka daɗe matuka da hana shi daga fadar sarki han na ɗaya wanda shi ke mulkin ɗaya daga cikin mafiya girman bangarori biyu a doron ƙasa ta uku kusan kowa san amul babara a wannan ɓangaren na ƙasashen ƙasa musamman saboda irin halayensa da kuma yadda sarki han wanda aka fi sani da han na ɗaya ya sa aka kore shi daga cikin gari saboda haka ba abin mamaki ba ne armad ya san wajen da aka kora wannan ɗan duba kai tsaye na wajen babu abin da yake sai sassarfa cikin kula kada ya abin da zai cutar da mahaifiyarsa tunda dare ya tsaka amma armad yana tafiya har a wannan lokaci har na tafi bai tsaya ba iska kuma tana kada da dan karfi sannan kuma gari ya fara yin shiru amma armad babu ko alamun tsoro a tattare da shi kawai burinsa ya ƙara nutsawa zuwa ga bakin gaba wajen da yake sa zai tadda abul babara kankace mai wannan armad ya yi tafiya ba karama ba kuma bai haɗu da wani mahaluki ba saboda dama ko idan ka cire makokin da ke faruwa a cikin garin wannan wajen ba wajen ziyartar mutane ba ne can wajen tsakiyar dare armad ya fara hango bangon arewa nan take san cewa lalle ya kusa bakin gaba wanda ya kusa sai dan fara rage tafiya yana duba muhallinsa dama da hauni ko zai ga alamun wannan dan duba amma ina babu wani alamu sai kawai ci gaba da tafiya bayan wani lokaci sai fara hangen wata yar bukka daga dan nesa nan take kuwa ya durfafe ta babu ko jira yana isa ya ga abin mamaki inda ya arba da cewa wannan bukka ba a sama take ba ba kuma a ƙasa take ba wato dai wannan bukka a takaice akan iska take har da ya kasance mara tsoro domin babu ɗar ko kuma faɗuwar gaba a tattare da shi duk da hatsarin da ke tattare da wannan wajen shi kuma babu kowa sai shi kaɗai sannan kuma ga bukka kan iska abinda kawai za ka iya gani a idansa shine tsananin bukatar mahaifiyarsa ta samu lafiya ko ma wace hanya ce komai wahalarta bai dame shi ba da ganin wannan bukka akan iska maimakon ya ji tsoro sai kawai ya fara jin farin ciki a ransa na cewa ya san akwai yiwuwar samun abul babara a wajen saboda haka nan take fara kwala masa kira abul babara abul babara kana ina kana ji na haka ya ci gaba da kwala kira har sai da ya fara ɗebe haso daga samun wani a wannan wajen saboda haka har ya fara lissafawa cikin zuciyarsa wacce hanya zai bi ya fada cikin wannan buka ya gane wa idansa me a ciki sai kuma ya tuna da mahaifiyar tasa da ke bayansa saboda haka ba zai iya tsalle ba ya kuma san ba zai iya barinta ba a wannan waje ita kadai saboda haka nan take ya ajiye wannan shawara yana cikin wannan tunani sai kawai ya ji wata kakkausan murya a kunnensa na hagu dan samari ka tashi daga bacci da fatan abin da ke tafa da kai na karuwa ne cikin zafin nama da mamaki Ahmad ya juya bangaren da ya ji magana sai ku ya arba da wani dan gajeren mutum mai dogon gemu a wannan lokaci armad bai san lokacin da ya bayar da saurin tsaya ba kawun daga bisani ya dawo hayacinsa ya kuma fara nazartar lamarin da ke faru armad bai taba ganin Abul Babara ba fuska da fuska dalili ko shine mahaifiyarsa ta hana saboda haka cikin zafin nama ya manta da cewa wannan mutum kawai bayyana yayi babu ko masaniyar daga ga yana duban sa abinda kawai ya faɗo masa a rai ita ce tambaya ɗaya baba dan Allah ko kaga wani mutum a waje jannan da ake kira da Abul Babara mutumin na jin abin da Ahmad ya furta wani ɗan ƙaramin murmushi ya zo gefen bakinsa ya tsaya amma bai ce komai ba sai kawai kura Ahmad ido da yayi kamar wanda yake kallon wani mutum da ya daɗe bai gani ba kafin daga bisani ya mayar da kallonsa kan matar da ke bayan Ahmad a sumi tsawon lokaci na kallonta har sai da Ahmad ya fara jin ba daɗi kafin daga bisani ya gyara murya gami da cewa wato har yanzu akan samu jaruman yara marasa tsoro a wannan zamani kwana nawa kenan idan da armar da ya lura sosai zai fuskanta cewa akwai yanayi na tausayi da ya girma ta idan wannan dan duba mai suna abul babara a lokacin da ya masa wannan tambaya amma abin da kawai ke gaban armar ne ya za a yi mahaifiyarsa ta samu lafiya saboda haka cikin sauri ya bayyana masa dukkan labarin yadda yake bulayin nema mata magani amma babu nasara Nan ya gama jawabinsa kaf abul babara ya ajiye zuciya game da cewa to yan samari zan iya taimakonka amma fa idan ka yarda da sharuɗana arman na jin haka ya bada amsa cikin sauri ko me in dai za ta samu lafiya zan yi faɗi sharuɗan ka naji yana magana yana hanguwa a cikin ransa cewa babu wani abu ko menene wanda za a tambaya da zai ƙi ko da ko zai iya halaka a garin yansa in dai mahaifiyar tasa za ta samu sauki saboda haka bai yi wata wata bai ba da waccan amsa abul babara ya ƙara kawo irin wannan murmushi na ɗazu gefen bakinsa game da tambaya yi alkawari armad ya kada kai alamun a shikenan amma baka sani ba a saba min alkawari inda aka kulla alkawari da ni to shi shikenan armad da kara gyaɗa kai cikin sauri labarin da ya sa murmushin abul babara ya canza lokaci guda inda ya ci gaba da bayani ba tare da kallon armad ba sharuɗa na guda biyu ne na farko ina so ka gaya min cikakken sunanka na gaskiya yana gama faɗin haka ya tafa hannayensa inda wata kujera mai faɗi ta bayyana a wajen ya kuma umarci Armad da ya kwantar da mahaifiyarta sa kai dukkanin abubuwan nan ba sa girgiza Armad ko kaɗan duk da ko ba wai ruwan dare bane a wannan zamani to amma da yake idan akwai abu ɗaya da Armad ya bambanta da shi daga sauran yara shine karatu mahaifiyarsa wadda ita kaɗai ta rage masa ta matsa masa matuka ta fannin karatu tun baya so har ya zamo ya hakura babu yadda zai yi daga cikin irin littattafan da ya karanta da dama sun nuna cewa irin waɗannan abubuwa suna faruwa a zahiri kawai al'amari ne na izza saboda haka bai wata wata ba ya kwantar da babar tasa kan kujera sai dai kuma duk da a fuska babu mamaki ko tsoro amma kuma daga sanda abul babara ya masa wannan tambaya gaba ɗaya ne yin ya canja duk da ko cewa ga mafi yawan mutane wannan tambaya za ta zama tambaya mafi saukin amsawa a gare su amma banda arman har ma bai taba tunanin abul babara zai kawo irin wannan ba matsayin sharaɗinsa ba saboda haka ya same shi ba a cikin shiri ba armad yana da wani kaka mai suna narba'ata wanda tun da ya cika shekaru goma yake zuwa wurinsa don koyon dabarun yaƙi da izza ba don komai ba saboda mahaifiyarsa duk da ta kasance daga cikin manyan jaruman doron kasa ta uku amma ta koya masa komai bisa dalilin cewa sai ya gama littattafan da ta sa masa amma duk da haka wannan kaka nasa ya karɓi ragama koya masa dabarun yaƙi da izza amma a bisa dalilin cewa lalle ba zai taɓa faɗa wani sunan sunansa cikakke na gaskiya ba to da shi kenan matsalar da take gaban armad a wannan lokaci da da sauƙi amma ina hatta a ranar da mahaifiyarsa za ta fita wannan yaƙin wasiya ɗaya da ta bar masa shine kada ya ringa gaya mutanen da bai yarda da su ba cikakken sunansa hasali ma kan ta tafi sai da su biyan suka yanke shawara kan cewa daga wannan lokaci zai ringa amfani da armad jim maimakon cikakken sunan nasu wato armad wilberforce to duk tunanin waɗannan abubuwa su ne suka sa armad ya kasaki yana ta tunani me ya kamata yi shi kansa ya san abul babara ba abin yadda ba ne kuma duk da cewar bai san dalilin da ya sa babar tasa da kakar nasa ba ba sa son ya faɗi sunansa amma yana ji a ransa cewa idan zai gaya kowa a duniya to bai kamata ya ga abul babara ba to amma kuma duk da haka ya kara tambayar kansa shin wanne zaɓi yake da shi yana cikin kai kuma da zuciyarsa ne ya ji murya abul babara a kunnensa kan saurayi ina jiran amsarka domin sharaɗi na na gaba yana da alaƙa da amsar da zaka bayar har bai ce komai ba illa kawai kura mahaifiyarsa ido da yi wanda kallo ɗaya za ka yi mata kasan tana rai a hannun Allah sannan kuma ya tuno da wasiyar da ta bar masa akan faɗar sunan nasa da kuma matakin da kakansa ya sa masa kafin ya fara horar da shi nan take ƙara rikicewa ya kuma rasa mai ya fi dacewa ya yi a wannan hali da ya tsinci kansa to amma yana cikin wannan yanayi ne wata dabara ta faɗo masa wadda ba wani abu ba ne illa cewa iya tunaninsa babu ta yadda za a abu babara ya san sunan nasa na gaskiya saboda haka me zai hana jefa tsuntsu biyu da tsakwa ɗaya saboda haka nan take ya ɗago kai ya duba abul babara inda ya buɗi baki ya ce suna na armad kan ya ƙarasa rufe baki abul babara ya ɗaga masa hannu gami da ƙura masa kai fafan idanunsa sannan ya tambaya armad cikin ɓacin armad jin ko armad wilberforce nan za mu sa aya sai karatu na gaba cikin yarda Allah a madadin wanda ya wallafa wannan littafi littafin da ake kira da suna magajin wilberforce na ɗaya wato dr abdullahi ibrahim muhammad ni muhammad umar kai gama da na karanto nake muku sallama ku huta lafiya